Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A kamar dai da kuka sani ni ne naku Abba Sisali. Yau ina ɗauke da wani sako mai matakar muhimmanci wanda zai amfani gaba ɗaya subscribers ina ko in ma subscribe zai amfani gaba ɗaya ma duniya ko in zai amfani arewa masu jin Hausa. Na taɓa zuwa da wannan sakon to akwai wa'inda sun ji akwai wa'inda kuma ba su ji ba. To zan dai ƙara maimaitawa. Akwai wani sabon application wanda ya zo daga China mai suna fx. fx wani application ya zo daga china kamar yadda na gaya muku to kai a matsayin ka na dan najeriya za ka iya musu aiki kuma sannan za su biya ka normal account ɗinka ba wai wani wani ko account ɗinsa na can a ano za su za ka musu aiki za su biya ka kuma sannan aikin da za ka musu ba wai za su buƙaci wai ka fara biyan su kuɗi ba ne a da harkar da kada an ce ma wai za ka fara biyan kuɗi kafin kai kaza da kaza da kaza ta kaɗan ji tsoron wannan harkar gaskiya saboda ba kowace harka ta take da inganci musamman yadda duniya ta lalace su aiki za ka musu za ka taya su promoting din application din tunda sabo ne za ka taya su promoting ne za ka yi musu promoting zuwa wani adadi za su ringa biyan ka in duk sati kake son su biya ka dubu sha biyu za su ringa biyan ka idan duk wata ne za su ringa dunkule ma kuɗin ka su biya duk sati suna biyan kawai dai ya danganta da aikin da kai musu saboda haka abu na farko da za ku fara yi idan kuna buƙatar ku ci wannan basa ko in ce ku ci wannan moriya wannan application din abu na farko da za ku fara yi akwai link din application din zan ajiye muku shi a ƙasan wannan bidiyon na farko ku je ku yi ku shiga ta link din sai ku je ku yi installing dinsa yawwa idan kuka installing dinsa na farko kenan abin da za ku fara yi na biyu akwai lambar agent ɗinsa da zan ajiye muku akan wannan bidiyon ga ta nan kawai ku kira shi za ku je irin aikin da za ku dinga yi kuma za su dinga biyan duk sati kuma za su dinga biyan so da haka ku da ku yi wa agent din magana ta wannan lambar da na ajiye akan wannan bidiyon idan kuka yi masa magana zai gaya muku aikin da za ku kuma ta hannunsa kuɗin ku za su dinga biyowa so da haka ku manta ni ne naku abbasi sali ku hanzarta ku je ku ɗauko wannan application ɗin domin cin moriyarsa masoya